ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدى يمشن لعرباء تقص زوجة رمضان جرر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru dubu daya da da da dari hudu arba'in bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da ashirin da biyar ga watan fabrairu 2026 miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike karshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau za mu tashi a farkon aya ta goma fadin Allah ta'ala innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taimaki malam menene bambancin shirka karama da kuma babba a taimaka mana tare da misalai karama da babba shirka karama ita ce shirka wacce ba ta fitar da mutum daga musulunci kamar riya riya shirka ce karama annabi sallama ya ce inna aqwafu ma akhafu alaikum ash a al-asghar an gane ku? sai annabi ya ce ita ce biya sadaka karamar shirka ce mutum ya aikata ta ya yi shirka amma bai fita a musulunci ba akwai babbar shirka wacce take fitar da mutum a musulunci shine mutum ya haɗa Allah da wani wajen bauta ko ya yanka don wani da makamantarsu to irin waɗannan inda mutum ya yi su to ya fita Allah ya tsare mu shirkul akbar da shirkul wato akbar shirkul akbar ana ce mata a shirkul kafi boyayya wanda ba kasafai ake gane cewa mutum ya yi wannan ba shirka ce amma ba ta fita shi a musulunci wacce kuma babba idan mutum ya samu kansa a ciki Allah ya tsare mu to yana fita cikin addini kuma ita ce wanda Allah baya gafarta ma wanda ya mutu ma yana aikata ta Allah ya tsare mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya cikin iyaye malam naji wani malami yana cewa wai idan mutum yana tare da abokansa suna fira kuma shi ya kasance yana yin nafila kullum sai lokacin nafilan ya yi ba su wuce ba sai yin sallah saboda karya saboda kar riyata kar saboda kar riyata shigo malam wai ya yi shirka Allah ya ƙara ma malam lafiya Allah ya sa in zama malami irinka to <laughs> ya zama malami irin ai ba malami ba ne ni almajiri ne Ko kuma ta zama ne wanda ya fi ni malam sai na zama irin ai ka zama malami ne da wannan karatu ne da za ka samu inda akwai waɗanda za su yi mu ba za mu zo mai mu ma biyu wuce mu zauna da sauraro ba an gane ko yawa ni almajin ne kolo ma gaskiya ne duk wanda ya bar abu saboda wakar ya ta shigo to ya yi shirka nau'in shirka karama nan shi ba a gane daidai da wancan tambayan ba sara ba a barin wani abu nan wani saboda ka abokinka ban kai sallar ka kawai wurin ya ji ai ba da shi kai ba kana gudun ne kar ka yi abokin ya gani ya ce ai wani na yin kaza to idan ka fasa da shi to shirka ta shigo cikin riya ce Allah ya kyauta hadisin kuma ya inganta da gaske ne Allah ya sa mu gyara kisa take da wahalar sha'ani ita aboye kike cikin ayyukan mutane da ka dan ji wani abu sai ka ji sai kawai ta fada cikin sai dai kawai intention ɗinka ma'ana zuciyarka da tunaninka dama ba don wannan kai ba shi ke nan kawai ke ta Allah da yana yafe mana irin wannan saboda ka'idar rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana amma ba haka ba aida ce kowa ya fada ciki abu ne mai wahala wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya malam jagora tambaya ta idan mutum ya sabu Allah zai ambaci laifin wurin tuba zai ambaci laifin wurin tuba ko kuma idan ya yi istighfari ya isar sannan malam ne falalar istighfari a duniya da lahira a sharuwa lafiya idan mutum ya aikata laifi idan ya zo tuba daga laifin da ya aikata gaban Allah to ba sharadi bane sai ya ambata an gane ko ya ishe shi ya nadama ya ishe shi ya azama ba zai sake kuma ma laifin ba da annabi adam alaihi salam da nana hawa sun ci bishiya a cikin aljanna da Allah ya hana su ci amma da suka ce rabbana kawai zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa da lanakunanna min al-khasirin kaga ba sadirin laifin ba amma abin yake so a fara muku ne, ba su ayyana shi bane amma duk zunubin da za a aikata shi a saba ma Allah zalunci to shi yasa shi Allah ya san laifin naka so ba sharadi bane sai ka ce Allah na yi ƙarya Allah na yi kaza na yi kaza ka faɗa abin ba sharaɗi ba ne amma in ka faɗa hakan ya yi shi ma ina fata muna fahimta Allah na zo gare ka ya Allah ka yafe mu ya Allah jiya da gangan na zuwa sallar isha'i da gangan aka yi sallar asuba ban fito ba da gangan na yi kaza ka faɗi wani abu wanda shi ne laifin Allah na tuba ka yafe mu kaga ka faɗa abin kuma Allah ya sani amma idan ka saka cikin umumin laifukan da take aikatawa Allah na zalunci kai Allah ni mai rauni ya Allah ka gafarta mini in baka gafarta mini ba ya Allah zan shiga cikin halaka zan yi kaza zan yi kaza Allah ya san laifin bakarka sai Allah ya gafarta maka wani laifin da baka ba ambata ba da wanda ma baka san kai ba kenan za ka ga cewa cikin rashin furta ma irin laifin ya fi zama gamamme wajen neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala saboda ka ayyana ka ce wannan rashin sallar da ban yi ba ko ƙaryar da na yi jiya ko wannan munafurcin da aka kulla da ni sai ta ɗauki iya kan wannan amma kamar yadda na faɗa muku idan an ambata ba laifi ba ne akwai wani yanayin laifin da ka ambata ɗin yana da kyau an fahimta ka roƙi Allah mulki sarki ya yafe maka da kuma gafarta maka Allah ta'ala ya taimake mu kawai abinda malamai suka faɗa idan laifin da ka aikata tsakaninka da Allah ne to yana da sharaɗa guda uku sharaɗin farko shine tuban sharaɗi na biyu yin nadama an gane ko akan abin da ka aikata sharaɗi da uku kuma ka yi azamar ba za ka tashi koma ba duk rinsu wuya ba za ka koma ba amma idan laifin yana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam to sai ka ƙara ukun nan ka ƙara masa guda ɗaya cikon na hudu shine mayar da haƙƙin wannan ɗan adam nan. idan dukiya ce ta ka ansa bai da masa ko ka cinye a wani magana ka faɗa a kan shi kai gibarsa ko kai an namimancinsa kai maka ƙazafi ko wani abu ne mai kama da wannan to dole ne sai ka nemi ya yafe maka sai ka nemi ya fiyarsa ya yafe idan bai yafe ba wallahi sai ka biya shi a gaban Allah abubakar da umar sun yi giba Allah ya ƙara musu yadda na wani daga cikin sahabbai domin kamar da cikin a hadisin muktara na biyawul makalici idan larabawa za su yi tafiya da suna tafiya da ɗan aiki to wannan dan aikin nasu ne wanda zai ɗibo ruwa yana ɗan kunna musu wuta ya dan gasa musu kaza gurasa irin wannan kawai sai kama bacci a halin tafiya bacci har da mun shari sai abubakar da umar dai suke tare da shi dama ɗaya sai cewa dai wannan baccin bai kama da baccin mazauna matafiya ba ya yi kama da baccin mazauna gida ne domin matafiya baccin su shine a dan da haka a miki sai su ga yana ta mun shari iya magana da ya faɗa kenan wala Allah Abubakar wala Allah Umar ɗayan kuma ya ji shi kenan ma sai suka yi aikin da ya kamata shi ya yi bayan sun kammala sai suka aika shi je wurin annabi sallama ya an so musu biyar da za su haɗa su ci wannan abincin annabi ya zo ya ce musu bayan yaron ya je sai ya ce musu ku je ka gaya musu cewa sun ci sun ƙoshi wannan yasa hankalin sai ya tashi suka zo suka samu annabi mun aiko ka babu miya ka ce mun ci mun ƙoshi me muka ci muka ƙoshi annabi ya ce da naman dan uwanku annabi ya ce bi lahmi kuma. ya ce wallazi nafsi biyadihi inni la ara nahabu al'ana min bayni anyabikum na rantsi da wanda ya ke hannunsa wallahi yanzu haka ina ganin naman sa tsakanin haƙoran suka ce istaghfir lana ya rasu lalla. ka nema mana gafara ya annabin Allah annabi ya ce huwa fa yastaghfir lahu sai da kun sai dai shi ya gafarta mu amma ni ba zan nema muku gafara ko na yi dalili ba saboda ka wannan dalilin ke nuna cewa mai giba ko wanda ya giba wani sai ya nemi gafararsa ka ci naman sa misali na bada dama da giba to kaga wannan ai haƙƙin wani ne to idan ba haka ba zai yi ba a kila dukiyarsa ce ƙila wani kaza ko wani menene in dai haƙƙin ɗan adam ne to sai shi ya hallale ka akan wannan in ba haka ba wallahi za ka biya yau wala yanfa umarun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim Allah ya tsare mu istighfari yana da falala duniya da lahira da daga cikin falalarsa arziki in kana so kai arziki to ka dinga istighfari Da daga ciki samun kwanciyar hankali na daga ciki samun natsuwa na daga ciki samun gafarar ubangijin kansa na daga ciki cikawa da imani duk waɗannan abubuwa ne burjik cikin dubu waɗanda suke alala ne da istighfari an fahimta wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara hada duk dalilin istighfari ne istighfari ma yana sa Allah ya ka zama mujabul da'awa in kana istighfari duk addu'a da kai Allah yana amsa za ka zama mai karɓar addu'a an fahimta wannan shine. har ma ana ba da labarin imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da Rahama. wata rana ya yi tafiya ya sauka a wani masallaci inda ba a san shi ba mai gadin masallacin ya kore shi bayan an yi da sallah shi kuma yana so ya kwana ne gari ya waye ya ci gaba da tafiya saboda haka ya ce sai ya fita imam Ahmad ya ce ya yi haƙuri shi matafi ne ya ce shi ba ruwan shi da matafi kawai kamta aka yi kore shi ya kulla masallaci imam Ahmad ya zauna a barandar masallaci nan ba ce tashi nan ba gurin kwana bane ya ƙara koransa ha to aka ce wani mai shago yana kallon masallaci yana ganin mai ke faruwa ce ya fito imam amur din ya yi masa magana ya zo shagonsa ya ce ina kallon duk abin da ya faru ya yi haƙuri ƙari ne nan kaza kaza kaza ba a kwana inda za ka iya haƙuri da shagora ka dan kwana a cikin ta zauna ba kuma ni aiki nake cikin dare saboda da safe nake sana'a ta yana yin gurasa ne in ya turo gurasa yana mulmulawa ya gaggata ya ajiye ta yadda da safe da ya zo kawai sai zai fara saidawa haka yake yi da ka imam awar ce ba kuma ya gode ya zauna a gefe da yan kursun kayan shaka wannan mutum ya ci gaba da aikinsa shi ma sai bakin sai kawai yake motsi shi wannan mai shagon imam ahmad sai ya lura bakinsa yana yin motsi da ya kula da kyau sai lura istighfar yake yi yana aiki yana istifari shi ne imamu amr ibn hamza yake tambayanta dai ko wannan istifarin ai yaushe bakin ka zai huta ya bar yin istighfari yace ai bana barin sa kullun dabi'a ta kenan ina yi yace masa to kaga amfanin sa yana da amfani haka yana so fuzuliyar da tambayar dai imamu amur ya san amfanin istifarin ai amma yaji me zai fada kai da wannan istifarin da kake kaga wani amfani yana so ya ƙaru da shi me zai je sai ce masa kwarai kuwa ya ce wallahi shekaru na goma sha shida kenan da fara yin wannan abu ban daina istighfari duk abin da nake idan ina wannan sana'ar zawa, ba ki da abu ɗaya ina istighfari ko a gida nake ina wani aikin ina istighfari kuma daga cikin amfanin da na gani shine babu wani abin da na roki Allah ba ce Allah ya biya mu saboda albarkacin istighfari yace sai dai abu guda ɗaya ne Allah bai cika mu wannan burin ba yanzu Imam Ahmad da jin wannan sai ce to menene wannan ka san ko kai da aka kawo maka kwano a kullar abinci guda goma a ce ka ci guda tara saura ɗayan ka bashi sai ka so ka san me a cikin wannan kwana a ba da misali da abinci da yanzu kowa ba shi a rufe ki yunwa yake zai fi gane za a fi gane misalin da haka bane jama ya ce komai ya roƙi Allah yana biya masa in banda abu ɗaya ne imam abu dole ya samu shauki ya ji cewa wa menene wannan abun guda ɗaya sai ce na roƙi Allah ya nuna min imamu Ahmad bin Hanbal shine har yanzu Allah ya cika mun buri ba imam Umar yana jin haka sun kai da kai ya kama kuka Ya ce lafiya malam bako eh ya ce ni ne imam Ahmad mutumin ce kuka ya rungume shi yanzu kai ne kaga yadda Allah ya ɗauko imam Ahmad ya kawo shi har shagonsa <laughs> saboda albarkacin istighfari sai ana istighfari malam ai amfanin sa malam ya wuce ni da ke tsammani da za mu istin istighfari da ba haka muke ba amma ba ma ne kalli wannan bala'in da muke ciki na garkuwa da mutane yanzu nan ina ganin yadda suke zana wasu bayan Allah suna musu mugunta da zalunci wai kasa kamar ba babu gwamnati ma Allah ya fi mana ma Allah ya kawo da ƙarshen wannan bala'i wannan yake cewa assalamu alaikum malami da fatan malam yana lafiya Malami ne na hau mota zuwa Lagos sai direba da gari ya waye bai tsaya ba ko ina ba mana bai tsaya ko ina ba sai da ya shiga cikin tasha a gare gareji misalin karfe sha biyun rana ba mu yi sallar asuba ba sai sha biyun haka ba matsala a sharuwa lafiya ba matsala ba suna wani mutum wai ba matsala ba matsala idan kana cikin tafiya ayyukan ba a hannun da yake ba mota ba kai ne dare ba ko mun kai magana ba ile ba za a tsaya ba to da ka baka da matsala ka fada cikin man nama an salatin aure siyaha falu yusalliha ila zakara wanda ya manta wata sallah ko kuma ya yi bacci bai yi ba ko uzuri ya hana to ya yi ta lokacin da ya tuna yanzu wannan sha biyun da ku shiga ta samu dama kai yanzu shi ne bukutarin lokacin sallah asuba a wurinka nan tashi abinda za ka fara a cikin tashan ka nemi wuri kai sallah ka sauke mana amma ka ce bari bari sai kaza sai kaza sai kaza to ka zama cikin laifi kenan amma wannan bikirin babu laifi ba laifin ka bane kai daidai Allah ta'ala ya kai mana kuma duk wannan yana cikin umumin la na illa sina wa akhtana insha Allah ta'ala ya kai mana da sai tambaya ta ƙarshe wanda ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya kai har karfe biyu na rana bai karya ba da ya duba ya gaba wata mafita na daga abin da zai ci sai ya ce bari ya zarce da azumi amma fa Allah shi ne amma fa a nan shi ne ya to kaga shi sa da ke rubutu mai kyau ba ya ce amma fa subhanallah azumi ya zarce da azumi tambaya yake so ya ce anan fahimta ya ce tambaya sai sa tamba ka sa ko wani nono wani gari sunan shi tamba dan riga ta tsiranta yana tamba za ta fito ya ce tamba tamba anan shi ne haka ya rubuta eh ma'ana tambaya a nan shi ne ya ingancin azumin nata tun da rana ya dauniya ba wai tun da safe ya dauniyar ba niyyar ma da ya ɗauka saboda ya ga ya mu fita ne shi yasa ya ce bari zai zarce da azumi to in azumi ne na farilla azumin sa bai yi ba kamar na ramadan sai an kwana da shi tun daga ko dai farkon wata kamar yadda muka faɗa ko kuma kowane dare ka jaddada niyya duk wanda ka dauka yayi malamai suna cewa za ka yi jaddada niyya kowane dare za kuma ka yi daukar niyyar ka a daren 29 ga watan sha'ban ko 30 da cewa za ka azumci watan ramadana wata ɗaya cikakke insha Allah ta'ala Allah ya kana da rayuwa ya gamsar amma in azumin nafila ne ai ba sharadi bane ta yi niyyar ka ko da rana zaka ne kai ko bai kai a abinci ba har bayan la'azar ne daga la'asar sun kawai sai azumi kawai shi kenan azumin ka yi in azumin lafiya wannan kuma yake cewa kamar wannan tambaya biyu ya ce malam faɗin Allah ta'ala wa atainahu ajrahu fid dunya wannan ya nuna cewa annabi Ibrahim an ba shi lada ladan shi tun a duniya kenan a ba ladan shi kenan tun a duniya ba kai annabi Ibrahim yana cikin ulul azmi min rusul kai da gaske Allah ya bashi da dadaki domin Allah ya faɗi cewa ya bashi ni'imomi ɗaya annabi Ishaq da annabi Yaqub da sauransu an fahimta wannan ajir din na haƙuri da yayi da da'awa da jarabawar da ya samu an bashi tun a duniya kuma a lahiran ma za a ƙara masa Allah ya samu dace malam Adamu mai kago ne ya yi kodin naira dubu goma Allah ya saka da alheri to mutane suna jin abin da yake faɗa kuwa ya kamata har yanzu in ji ana motsuwa kullum dai to Allah ya karɓa maka malam Adamu. Allah ya sa maka a mizani Allah ya cikin iyayenka Allah ta'ala ya albarkaci ta. dan dole mu maka addu'a haka ne ko ba haka bane yawa a samu masu zuciya su ma su rika karanta sunan su kullum sai malam wana wani ko alhaji wana wani dubu ɗari dubu ɗari biyar hajiya wance dubu ɗari kaza hajiya wance ta ko da tana da wani abu da ya faru ko har yau ba mu sake mai tashi mutane ba sa son lada shekarar da Allah ya karɓi rayuwar malam Bello Allah ya ji ɗansa da rahama bayan mun zo mun ci gaba da tafsiri a wannan shekarar akwai matan da suka aiko mana da dinarai tun shekara ta dubu biyu da sha biyar har yau ba sake aiko da dinarai ba ko zo bai ba magani ba balle mu saida balle mu canza ko azurfa har wanda suka aiko da karfe ma an samu a lokacin amma dai abin da nake nufi da karfe zabba na karafa so aka aiko da kuɗi na aiki a ijaba da masallaci aiko da zinarai aiko da sarkuna aiko da duk abin da za a yi aiko da shi amma ban da karfe da karfe ba shi da ko sisi a kasuwa ba a fi shi ko sisi Allah shirya da mu bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rahim, الله الرحمن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نعم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله مدوكاكي سركي يتشي إن الذين كفروا للي وأن سوف تعفرتا hanyar bin waɗannan mutashabih da Allah madaukakin sarki ce kar abi suka bar ainihin wato al'ayatul muhkam na cikin alqur'ani suna yin wannan da gangan dan neman wadatuwa da duniya to ubangiji ta'ala yake cewa lan tughniya anhu wallahi dukiyarsu ba za ta musu amfani ba ba zai musu amfani ba amwalu dukiyoyinsu wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za su musu amfani ba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin waɗannan nasara na jiradin waɗanda suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi masa tambayoyi iri-iri dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam waɗanda suka yi wannan Allah ce dukiyarsu da 'ya'yan da suka tara suka bi mutashabih suka bi son zuciya dan talaban lil ghina wal hayatid dunya to lan tughni anhum ba zai musu amfani ba ai azabuhu ba zai kange su daga azabar Allah ba ranar tashin alkiyama wa ulaika irin wa'annan mutane hum waqudun na sune waqud lafazin waqud abinda ake nufi shine makamashi abinda da shi ake hura wuta ake ta ta kankama ta ruru, to wa'innan mutane waɗanda suka kafurta suka fi son zuciya kenan malamai suna cewa hatta bibiyan mutashabih na daga cikin abin da zai aikar da mutum cikin kafurci Allah ya tsare mu saboda haka idan mutum ya zama waqud duwatsu da mutane kamar da Allah ya ce wattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda wannan wutar a lahira makamashinta mutane ne da duwatsu ake saka su a cikin ta take ruruwa Allah ya kare mu an gane ko abinda ake tada ta to ku ji tsoranta to irin waɗannan mutane masu bibiyan mutashabe su ne makamashin wuta sai Allah ya ce ɗabi'a wa'annan mutane ta hanyar bin waɗannan mutashabe da kafircewa ayoyin Allah da son zuciya to ka da'abi ali fir'aun kamar ɗabi'a ne lafazin da'ab shine ɗabi'a na ali fir'auna na fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suka zo gabanin fir'auna min umami, daga sauran al'ummomi gaba daya kamar adawa da samudawa da aka samu kafin zuwan fir'auna to ɗabi'ar su wa'annan mutane to ɗabi'ar irin waɗancan ne kazzabu bi ayatina sun karyata mu da manzannin da ubangiji ga ala ya aika musu sakamakon haka suka fada cikin bala'i to haka waɗannan su ma ba su bi mutashabihi ba sai face bayan sun karyata ayoyin Allah an fahimta to sun zamanto cewa sun karyata ayoyin Allah da amal bil mutashabih ta hanyar aiki da mutashabih wa tarki wadih al ayati da barin ayoyin Allah bayyanannu sakamakon haka fa akadahumullahu sai ubangiji ta'ala ya jamke su lafazin akhdhu anan shine halaka yi musu azaba an gane wannan ko fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir kamu jamka na wanda yake da cikakken iko wanda idan ya kama ka ba za ka iya guduwa ba ubangiji ta'ala ya kama su ne zunubihim da zunubin da suka aikata mana da sababin zunubin da suka aikata nan ne ya zama dalilin kama su a yi musu azaba wallahu shahidul iqab lalle Allah mu madaukakin sarki mabuwayin ukuba ne mana mai ukuba ne ukuban ma mai tsanani wasu daga cikin malamai suna cewa wannan aya ta sauka ne akan yahudawa an gane wannan ko lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo Allah sallama ya yi musu magana ya umarce su da kiran su zuwa ga musulunci lokacin da ya zo dawowa daga yakin badar har ma suke cewa to ka daina ruduwa fadan an je badar ka ci nasara akan qurayshawa to ai waɗannan wawaye ne ba san yaki ba tsara ka mu in ka ce da mu za ka yi ba abin da za ka kai labari amma gaskiya wannan maganar malamai sun yi maganganu sosai akan cewa hadisi ne wanda yake da rauni ina fata ana fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama shin yayi magana da yahudawa bai yi magana da su ba wannan aya ce a duk wanda ya kauce wa gaskiya ya bi son zuciya to zai fada cikin fushin Allah subhanahu Ta'ala, kuma idan Allah ya dake shi ba zai ji da dadi ba Allah ya tsare mu kaga kamar sun bi son zuciya ne sun kwatanta abin waɗancan suka yi na rauni wannan wai rashin iya rashin iya yakin waɗancan yahuda da basu ƙurayshawa da basu iya yaki ba ba su da makamai ba su da kaza shi yasa annabi ya ci nasara akan su a ba su san ba cewa abin a hannun Allah yake imani ne ke jagorantar nasara daga lokacin da kake da imani a zuciyarka to za ka samu ainihin wato nasara a kan tinkarar dukkan wani abokin gaba wallahu ghalibun ala amrihi walakin la akthara an-nasi la ya'lamun Allah ne mai rijimta al'amarin maza Allah da duk wani mumini mai imani ubangiji ta ala ce kullil ladina kafaru ka ga yawa waɗanda suka kafirta daga cikin yahudawa da ma waɗanda ba yahudawa ba na, lallai za a ci nasara akan ku za a rinjaye ku kuma kuna cika baki kuna cewa waɗancan ba su da ƙarfi ne ya yasa aka ci nasara a kansu lallai za a ci nasara a kan kufin duniya a nan duniya bil qatl ta hanyar kisa wal ta hanyar kama ku zamanto bursunonin yaki. wa zarbil jizya da ma buga muku jizya yadda za ku dinga biya kowace ainihin wato wata ko shekara kuna biyan jizya wa qad waqa zalika malan yace wannan ya faru tabbas a wancan lokaci yahudawa waɗanda suke zaune a madina banu qainuqa banu nadir da su ainihin wato kuza'a da makamantansu duk sirrin rika biyan jizya an gane ko ubangiji ta ala ce wa tuhsharuna kuma ranar tashin alkiyama za a tara ku a ranar lahiran nan ila jahannama zuwa wuta jahannama Allah ya tsare mu kama yadda Allah ta'ala yake cewa wasiqal ladina kafaru ila min ila jahannama zuwa za a tasa ayar waɗanda suka kafirta zuwa jahannama ƙungiya ƙungiya group by group haka za a riga ɗiban su portion bayan portion ana kai su wutar jahannama hatta idan ja'uha har sai sun zo wutar ta jahannama abuwa abwabuha a lokacin da suka zo a lokacin za a bude kofofin wutar mana an zo da su bakin wutar tana rufe ga rubujinta suna ji gashi suna jin yan ciki ma suna ihu ga zafin ta mala a daidai lokacin suna zuwa a bakin kofar kawai a sai a buɗe kofar yadda zafin kawai zai take su gaba daya wa qala na tuha, masu tsaron wutan za su ce musu alam ya cikin rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum shin manzanni ba su zo muku ba waɗanda suke karanta muku ayoyin ubangiji wa yunziru lakum liqa'a yawmikum hadha suna tsoratar da ku wannan yinin na yau da za ku haɗu da wannan azabar sun ja kunnen ku amma kun ƙiji ƙalu bala da kan za su yi ƙwarai sun zo mana walakin hatta kalimatul azabi ala al sai dai kalmar azaba ta tabbata ne akan kafirai saboda haka Allah zai hada su jama'a jama'a shine ma'anan wa tuhsharuna ila jahannama zai hada su a cikin wutar jahannama fa tadkhuluna ya shigar da ku wannan wuta ya ku kafirai wa bi'sal mihad kir jamashin fitar ku lafazin mihad shine shimfida mana yadda wuta za ta zamanto ita ce shimfidar su a lahira to haka ainihin wato yanayin a shimfida take a nan duniya da mai kwanciya kai kan shimfida a duniya yake kwanciya ya ji daɗin kwanciyarsa to su kuma shimfidar a zahira ita ce wutar nawa to tun da irin wannan ba shimfida Allah ya tsare Allah ce قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين نعم. والله يؤيد بنصره من يشاء في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية حقيقة آية هو علامة لفظ آية تنا لكم علامة علامة وكما تنا لكم أبن لوراء نمبر واتو أبن لدي زمن إذنا da abin lura a gare ai ibratun wato abin lura ya kasance a tare da ku fi fi a shainin taɓata dangane da waɗansu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka gwabza yaƙi a ranar yakin hadar, wato fi'atun tuqatilu fi sabilillah sai bangaren daga cikin wannan tawaga suna yaki ne dan Allah sahabbai kenan na annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta'atuhu su yakin da suke yi dan ila'i kalimatullah suna yin jihadi dan daukar karmar Allah wa hum annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu su ne annabi da sahabbansa kuma wa kanu 313 rajulan sun kasance mutum 313 a wannan yakin badasin ma a hun tare da su akwai wanda suke kan abin hawa suna kan dawaki wa sittu adro da ainihin wato silke guda ainihin shida wa ta suyufin da ta kubba guda takwas wa aktsaruhum rujjala ko rajjala mafi yawan waɗannan mutane a kafa suke ba su da abin hawa ina fata ana fahimta kaga wanda suke da wannan sifar za ka ga ba su da wani yawa kuma ba su da makami ba su da komai da za a ce gashi za su tunkara ba ce wani gaba ɗaya kuma ba ƙwaya takwas ne kaga abu ne wanda yake babu makami kuma akan adadin ku ko ɗari uku da wani abu sannan waɗanda suke kan abin hawa ba su da yawa su kan. za ka ga cewa yanayin yana nuna ba su da ƙarfi ba za su iya kataɓus ba saboda Allah da kansa a cikin ayan ya faɗa mana ɗaya ɓangaren a yadda suke idan ka kalle su za ka gane cewa wannan ɓangaren na farko na sahabbai ba su da ƙarfi ba su da yawa domin wannan fi'atun tuqatilu fi sabilillah su ne sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga adadin su su 313 sun halarci wannan yaki Allah wanda ke sarki yake cewa ukura ɗaya ɓangaren kuwa wanda za a gabza da su kafiratun su kafirai ne yarawnahum mislaihim ai wannan musulman na sahabbai suna ganin su sun waɗannan kafaran sun ninka su ninki uku mislaihim sun ninka su so uku wajen adadi ra'ayar Aida amma a ganin ido kasunan bugis da yawa ga makamai ga abin hawa gashi gashi gashi duk abubuwa suna da shi kasar kufar mislaihim an gane wannan ko mislaihim musulmina sun zama kwacin musulmai ninki biyu zuwa uku su suka fi yawa wa kanu na hawa alfin sun kai kusan mutum dubu waɗannan kafirai ra'ayar aini a ganin ido ai ru'yatan zahira mu'ayyanatan da ka kalla da ido sai ka gansu ga sunan burji ai ka ga waɗannan za su cinye kina yana nuna maka cewa dukkan wani mutum ɗaya a cikin sahabbai kafin a ci nasarar nan fa akwai bukatan ya kashe kafuri uku zuwa hudu kafin su ci nasara duk mutum ɗaya kaga ai abun bai zama to fi'ar wato bambancin bai zama to a ba amma abin ba a nan take ba a imani ne da tsoron Allah kuma Allah subhanahu wataala dama ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yadribu bi atay daga imani mutum 20 kawai masu haƙuri da juriya za su ci galaba akan mutum 200 to amma Allah da kanshi yake cewa to waɗannan da yanayin siffar wa qad nasarahumullahu ala qatlihim amma duk da haka sai Allah ya taimaki waɗannan sahabbai akan kashe waɗannan mutane kafirai wallahu yu'ayyidu shi Allah yana karfafa ne yana ba da gudunmawa da agajinsa ne bi nasrihi da taimakonsa man ya sha'u wanda ya so inna fi zalika la ibratan lalle a cikin wannan akwai abun lura lalle akwai abun kallo lalle akwai abun izina a ce ga mutum dubu mutum ɗari uku kawai sun galagala da su sun kama su sun kashe na kashewa sun yi kama waɗanda za su kama a matsayin bursunonin yaƙi Allah ta'ala shi ke yin wannan kuma wannan abin lura ne ga dukkanin mutum mai hankali wanda yake gani da idanu gani wanda ya dace shine ulul absar ai da zawil basairi afala ya'tabiruna bidhalika fayu'minun shin mutane ba za su kalli wannan abin da ya faru na yakin badar su imani ba waɗannan ma da nasarar da sahabbai suka samu sai da Allah ya musu ta goma shi annabi sallallahu alaihi sallama girmama su yake yana jarasta su waɗanda suka je yakin badar a majalisi sai ya tada wasu sahabban da basu yakin badar ba ya zaunar da waɗanda suka je yakin badar saboda matsayin su domin daga muhajirai matsayi cikin sahabbai sai an sarawa sai wanda suka je yakin badar sai wanda suka je uhudu sai wanda suka je haka haka haka haka matsayin yake to annabi a majalisi sai ya tada wani mutum gaba gari duk sahabban manzo Allah masu daraja ne amma wanda shi bai da title da kambin alartar yakin badar kuma annabi ya san kowa cikin su ukun nan da goma sha uku sai a tare wura ce kai zauna wa da zauna saboda girmamawa an gane wannan ko shi yasa ma munafikai a cikin sun karɓa surutu suna cewa gashi na ya fara ɗaga wasu yana yana zaben wanda ya ga dama yana ajiyewa har an ce ko lokaci ta ce su matsa don waɗannan su zauna sai shi ta guna guni Allah ta'ala yake cewa lamina amuru idan qila lakum tafassahu في المجالس حفظه يفتح الله لكم وإذا قيل له شيء لا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah ne ke daga darajar mutum ya zo wuri a girmama shi ya zo wuri a ga darajarsa a ba shi wurin zama a mutunta shi sai Allah ne ne yin wannan sai kan katma annabi ya ce ka an Allah hatsala ala ahli badrin ko kamar Allah ya duba zukatan waɗanda suka ji yaƙin badar ne ya ce i'malu ma shi'tum wa aikata abin da kuka ga dama fa inni qad gafartu lakum na gafarta muku gaba da wanda ji yaƙin badar daraja ce da man kaba sosai ga wanda halarci wannan yaƙi na badar yake da ita lokacin da wato hafa ibn Abi balta ya rubuta wasiƙa wa 'yan uwansa a maka dan ya ba su labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada za ga a zahiri aikin nan ba daidai ba ne. kwarai da domin tona asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana shaida amma sai dan fada ya bada satan ansa a tsare masa dukiyarsa aka zo annabi ya tura sahabbansa su je su so wannan wasiƙa a hannun wata mata yace musu a su ka za ku haɗu da ita da Ali ibn Abi Talib da Miqdad ibn awo. haka suka so wasiƙa bayan abin da ya faru ya faru kun sani da farko ta ce babu daga baya ya ce wallahi ke kin kawo tunda annabi ya ce akwai wasiƙa wallahi akwai ko ki kawo kuma miki tsirara sai mun caji ki Ana ta fito da wasiƙa a kanta to da aka dawo da wasiƙa ana buɗe ta ne fa sai ga shi wasiƙa ce daga Hausa ibn Abi Balta a zuwa ga Qurayshawa annabi ya kalli shi yana wurin ya ce menene haka ya ce ya annabin Allah ban yi haka ba dan munafunci na yi haka ina da imani na da Allah da manzansa ni ba ƙurai ba ne amma na taso cikin larabawa ina da dukiya da iyalai da na bari ina dan faɗa musu ne ta yadda ko da an tafi yakin a dan kare min dukiya ta yana gama faɗi annabi ya ce ya faɗi gaskiya kaga inda ƙarya ne annabi zai sani Allah zai tura asirin amma ya faɗa ya ce ya faɗi gaskiya akwai umar ɗan karɗari a gefe ɗan tara mashin Allah ya ce ba ni dama in fille masa kai dan ya munafiki annabi ya ce a'a ya umar ba ka ganin ya halarci yakin badar haka annabi ba ka ga ya halarci yakin badar ba ko baka sani ba Allah ko ya duba zukatan wanda suka je yakin badar ne yace ku aikata abin da kuka dama na gafarta muku kuma Allah ya kira su da siffa ta imani sahabban har da shi a ciki wanda shi kadai ya aikata laifin amma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda faqad kafaru bima ja'akum min al-haqq kuma haƙul shi kaɗai ya aikata abin amma aka kira shi da siffan bambunai ga baki ɗaya saboda haka wannan abin lura ne ga mumini ne imani hakika idan ka kalli yakin da aka yi na badar ka san cewa lalle izina ne daga Allah shi yasa yake cewa qad na kun fi ayatun fi fi atayn sakata wanda ya kamata a ce ka miƙa wuya, ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka bi wannan tawaga wadda ba kowa ba ce ka ƙyala bin shubuha an gane ko ka daina bin shubuha ta ainihin wato son zuciya ana bibiyan mutashabi ka kama ayoyi ahkam wato muhkamai waɗanda Allah subhanahu ta'ala, da kansa ya tsara su domin duk mutumin da ya zama mai bin shubuha to zai fada cikin matsala ina fata ana fahimta in dai shubuha mutum yake bi wanda shubuha musamman ma ta zuciya ne a cikin zukatan mutum wanda wannan shubuhar jam'i ne na sha'awa daga sha'awa ne ake ce mata ash-shahawat ina fata ana fahimta sai dan adam ya zama ya karkata zuwa ga wannan ga abin da yake so ita kuma shubuhar nan ta sha'awa ta kashi biyu akwai ta kyau akwai mara kyau an fahimta akwai wanda abu ne mai kyau ake so ake sa ka kaso akwai abin da yake mara kyau ne za ka karkata gare shi ka kuma san wannan abun mara kyau ya zama ka samu zunubi na daga cikin bin sha'awa na son zuciya na shubuha kamar yadda Allah mara kyau kamar yadda Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata sai ce me wattaba'u shahawat sun bi son zuciya wato bayan an ambaci annabawan Allah a cikin suratu maryam waɗanda suka rika tsaye da sallah Allah ce sai wasu mamaya bayan suka zo a bayan su wanda su kuma suka wulakantar da sallah suka yi sakaci da ita kuma suka bi son zuciya kaga wannan wato son zuciya ne abin zargi mara kyau akwai son zuciya karkata ga zuciyarka abin da take so amma mai kyau na gaskiya kamar faɗin Allah ta'ala a cikin aljanna Allah ya gaya mana mu ƴan aljanna wa fiha ma tashtahihi al-anfus abin da rai mu yake so kaga ai muna karkata zuwa gare shi lokacin da ni ina so in ci ɗan itace inabi wannan kira shi ayaba yake so ya ci zuciyar za ta karkata zuwa ga mai ayaba wannan zuciyar ta karkata zuwa ga mai ne gwanda zuwa ga ainihin wato kaza zuwa ga kaza kowa da abin da yake so al'anfus ɗin daban-daban ne nafsu dina daban taka daban nashi daban kowa da abin da yake so kuma kowa za a bashi abin da yake so kaga wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazbu al-a'yun duk abin da ranka zai yi daɗi shi ake ci ake sha a cikin gidan aljanna to dangane da dukkanin su guda biyu kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗi su a wurare da yawa shubha ko sha'awa ta karkata Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati kaga shahawati anan son zuciya ne amma na me na zargi an tamilu mailan azima ka karkata karkata wanda yake mai girma kamar gaskiya hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lamma sawwara Allah Adam fil janna lokacin da Allah madaukakin sarki ya suranta halittar Annabi Adam a aljanna tarakahu huma sha Allah an yatrukahu sai Allah ya bar annabi Adam a tsaye Allah ya halicce shi ga shirin mutum mutumi a tsaye a aljanna tsawon shekaru an gama halitta shi ga kunne ga baki ga hanci ga hannu ga yatsu ga komai aka ajiye shi shi a tsaye yana yana sulo ina fata ana fahimta eh yana sulo. a tsaye shine sai yake cewa faja'ala iblis yaqifa bihi sai iblis ya rika zuwa shaidan yana gewaya shi an jima in zai wuce ya biyo ta wurin ya kalli wannan halittar da aka ce za a yi ta a ta zama kishiya su ga ta aljanna domin Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ko malaiku suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima malaika malaiku da suka faɗi wannan maganar kan da suka faɗa shi dan yana cikin su yazo ya rika zagaye annabi adam yana kallon halittar nan da Allah ya yi. in zai dawo ya dan wuce ya kalla yana ta kisa kisan sa a cikin zukatan shi ya kalla yana kaiwa da komowa akan annabi adam wa zuru ma huwa wai dan ya kalli wai menene wannan abin da Allah ya halitta ya kalla ya kalla annabi ya ce falamma ra'ahu ajwafa lokacin da ya ga cewa annabi adam an halicce shi da ciki yana da ciki ga cikinsa In yi hadda ciki wanda abinci zai rika shiga ciki zai kaza a lokacin kawashe dan arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak sai ce Allah ya halicci wata halitta wadda ba za ta iya juriya ba ba za ta iya haƙuri da sha'awa ba hasan mugu ya gano labar ka kawai shi yana gano wannan cikin kawai sai gane kawai to wannan ba zai iya juriya ba haka muke ba wala kamar da juriya inda ka je ka samu kawai cikin ka kawai daga ciki sai farji haka ne a gani ba annabi ne yake faɗa mana cewa ba mamala a jahu na adam illa turab babu abin da ke cika cikin na adam sai ƙasa kai ne duk abin ka samu him ka ba ciki ciki ciki ciki komai ke ta ba cikin ka domin ɗan mutuwa yake da buri za ka bar duniya ne baka shirya ba yadda kike cewa za ka gina gida za ka yi aure sai ka gama jami'a sai ka yi kaza ka yi kaza wallahi baka yi ba ji ka a kabari haka ne cikin kaburburan su ma kawai suke a kabari ba tare da burin na a cika ba Allah ya haka suka ji to ba abin da ke cika cikin dan adam sai kasa shine kawai amma in dai dan adam na da rai to burinsa baya karewa to shi yasa annabi yake cewa man yadmanu ni ma bai da kayyihi wa bayna fatihi admun lahu aljanna sai bangaren sha'awa kenan ita ce ta farji ka biya ma kanka sha'awa da bukatunka shikenan ka ci kai sha'a yi jima'i shikenan abin da dan adam yake bukata shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya babu wani ibada da ciki a nan duniya inda a duniya aka halicce mu kuma a duniya za mu zauna yawanci burin mu gaba ɗaya ta ƙari akan shi to ita ko a aljanna tun da babu ibada babu wani babban abin da ɗan adam ke yi a cikin aljanna da ya wuce jima'i ka more kawai ka ji daɗi ka zauna da ka na aljanna shi ne Allah ya halicce su don wannan kai ma aka halicce ka don wannan dada an gane ko so ubangiji tabaraka wa ta'ala aka halicci dan adam sai shaidan ya gano wannan bayan nan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisin da imam bukhari imam muslim suka rawaito hadisin abi huraira dangane da ainihin wato buri na sha'awa wanda yake mai kyau sai yake cewa qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a'adattu li ibadi salihin ma la aynu ra'at na tana dawwa bayina na kwarai a aljanna abinda ido bai taba gani ba wallahi ido na ɗan adam bai taba ganin wannan abin ba ku shi aljanna wala udhunun sami'at ba ta dawo bayi na abin da kunne bai taba jin labarin abin ba sannan wala tsara ala qalbi bashar na tana dan musu abin da bai taba zuwa a tunanin wani dan adam ba duk akwai su a cikin aljanna sai annabi ya ce misdaqu zalika fi kitabillah abin da ke gaggata wannan yana cikin littafin Allah Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu wata rai da ta san abin da aka ɓoye mata na jin daɗi an gane wannan ko min qurrat ayunin abin da ke faranta mata rai jaza jaza'an bima kan ya wannan sakamakon abin da suka aikata a gidan duniya na imani so da haka Allah ya tare da mana wannan har ma wani hadisi ya ce dan aljanna zai fito wurin matarsa ta aljanna yana so ya dan fito ya sha iska ya dan yi shawagi kadan ya dan tattara kayan motsa kafafu sai wata yar aljanna ta kama bakin kofa ta tsaya tace bawan Allah mu kuma sai yaushe ne ton din mu zai zo sai ca ke kuma wace ce baiwar Allah ba san ki ba sai ca ai ma matar ka ce matata kuma ya ake matata ko ba san ki ba sai ce baka karanta ba a Qur'ani Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun sai ce kwarai ko na karanta sai ce to ai na cikin matan ka wanda Allah ya koye maka baka san da ni ba kawai sai shige gurin ta mala ta ba kawai aljanna mala Allah ya samu cikin aljanna saboda ita aljanna wato ta wuce da yadda kake tsammani haka nan imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna Allah zai ce wa ‘yan aljanna, Allah ya da ni da ke din muna ciki, ya ce, Ya janna, ya ku ‘yan aljanna, fa ya ƙulu na duk sai mu ce, labbai ka rabbana wasu adaika, mun amsa maka ya Allah, saukaka ta ka ce, wal khairu fi yadayka dukkan alkhairi yana hannunka fa yaqulu sai Allah ya ce hal raditum dan aljanna kun yadda Allah zai tambaye mu yace kun yadda da abinda na baku na ni'imomi da alkhairi da falala a cikin aljanna Allah zai tambaye mu hal raditum shin kun yadda fa yaquluna yan aljanna sai mu ce wa malana na narda ya za ku ba za mu yadda ba ya Allah wa qad a'taytana wa lam tu'ti ahadan min khalqik alhalan ka ba mu abinda baka ba kowa ba cikin halittunka a wata riwayan alam tulkhinna janna. alam tubayyinu wujuhana alam kaza alima kaza Allah bi ya musu abubuwa na ni'ima da falaloli haka me yasa ko mu ba za mu yadda ba ajitta mana wannan ni'ima za su faɗa haka fa yaqulu sai Allah ya ce ala uqikum afdala min zalika Allah ce zan ba ku abin da yafi abin da na ba zai ba mu a aljanna fa yaquluna sai aljanna sai mu ce ya rabbi ya ubangiji wa ayyu shay'in afdal min zalik menene yafi wannan ni'ima ko da ka ba mu ta shiga cikin aljanna ka gafarta mana fa yaqulu sai Allah ya ce uhilla alaikum ridwani na yadda da ku haka Allah zai ce na yadda da ku fala asqatu alaikum ba'dahu abada zan sake fushi da ku ba har abada wannan ni'ima ta yadda da 'yan aljanna za su samu daga wurin Allah annabi ya ce wallahi ba a taba ba 'yan aljanna ni'ima sama da wannan ba Allah ya yarda da mu a aljanna Allah ya sa muna cikin yan aljanna sai Allah ya ce mu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب نعم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس وبنجي تعالى يشي أنقى وتعوى متعني حب الشهوات سوء نشعر da burgewa da kauna Allah shi ya kawasa wa dukkan mutane an gane wannan ko kuma duk abin da ubangiji ta'ala zai ambata a cikin waɗannan ayoyi wato kawatawarsa ne shi subhanahu wa ta'ala ga dan adam ana dan adam ko ka ji ko ka so kana son wannan abin da za a ambata ni kawai dan adam yana son su. so na sha'awa yana burge ka kana son abu ina fata ana fahimta amma babu wani abin da yake mummuna kuma a cikin su malamai suka ce sai fa in kai ne ka neme su ta hanyar da ba Allah ya yarda ka nema ba amma duka waɗannan in za ka bi su ta hanyar halal to duk abin da rai ke so ne kuma Allah ne ya kawata maka san wannan abu me aka kawata mana hubbu shahawati so irin na sha'awa sai Allah ya fara kirgo su abai bai guda shida ce minan litani duk wani dan adam yana son mata mata abun so ne mata abun tausayi ne ababen kauna ne ina fata ana fahimta ababen rayuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayin su yana kaunar su yace hubbila ilayya min dunyakum an-nisa wa qi a cikin ababe na duniya an so yantan mini da mata da kuma turare saboda duk inda halittar kiyama ta take za ga abun so ce a wurin dukkan wani da namiji ina fata ana fahimta wani yaya ana san yaya waye zai ce bai san yaya kowa yana san yaya wal qanatir al muqantara da kuma kuɗi ne yawa ƙaratsir shi ne irin biliyan ɗin nan ko triliyan an fahimta eh ko gangaliyan <laughs> ko me sunan ɗayan da yake fara ne da gangaliyan da da nema da kwantaliyon to irin wayannan ƙaratsir almuƙantara waɗanda suka an tanaje su ga sunan da yawa da Allah ya tafi sai yake so ya tafsir anan sai ce milar zahabi duk cikin ma'anan kuɗin ne yace kama daga zinari wal fiddati ko kuma azurfa kuɗi mai yawa ma dudu na uku sai ce wal khailil musawwama dan adam na son dawaki in garmu waɗanda suke masu ban sha'awa a gashin jikinsu ko a yanayin wato kiwo da suka yi na lafiya wal an'adi kowa yana son dabbobi na ni'ima wato raƙuma da shanu da tumaki da awaki duk ɗan adam yana son wannan wal har ɗan adam na son abinci da shuka da tsiro da ake yi Allah ta'ala ya ce zalika masaul hayatid duniya. dukkan waɗannan ababe ne na rayuwar duniya wanda ɗan adam ke jin daɗi da su guda shida nan babu ɗan adam din da baya son wannan wallahu inda husul ba'a. waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ambata guda shida dan jarabawa ne ga dan adam kamar da Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala mun sanya duk abin da ke doron ƙasa su zama ato ado a gare ta kuma dan me muku jarabawa ne wane ne zai fito da aiki akan bangaren mata wane ne zai fito da aiki a bangaren ainihin wato yaya Wane zai fito da aiki da mu'amala a bangaren dukiya da kuɗi wane ne zai fito da mu'amala a bangaren ainihin wato dabbobi waɗanda suke alkhairin musawwama wa zai fito mu'amala a bangaren dabbobi na ni'ima wa zai fito a kan ta bangaren abinci duka Allah ya mana wannan ne don ya jarabce mu jarabawa ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ado ne kamar yadda Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum shine daidai da zuyina lin nasi kullu shahawati kaga dika kawatawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ko ka so ka kauce ma ba za ka iya kaucewa ba dan ba za ka taba ganin wani mutum bai zai ce maka bai san mace kuma a bincika a ce lafiyar sanau wannan akwai ba lafiyar shi ba in dai lafiyar talauto yana son mace kwarai da gaske kuma lafiyar talau shi ma duka za ka samu in ya so masu dole zai soda in ya soda kuma ai dole dama yana son dukiya da zai rike ta ya kula da ita ya kula da 'ya'yan da sauransu sai ya so waɗannan an gane wannan ko shi yasa Umar dan Khattabi yakan yi addu'a yakan ce Allahumma inna la nastati'u in illa an tufrihana ko illa an nafrah bima zayyanta lana haka addu'a sa take ya Allah ba za mu iya ba sai mun yi murna mun yi farin ciki da abin da ka kawata mana haka in kana son abin da Allah ya kawata maka kai murna da abin kaso shi abu ne mai kyau sai ya ce Allahumma inni as'aluka an anfiqhu fi haqqihi Allah ka azurta ni da ciyar da wannan abin da ka bani da sa, har in sashi a inda bai dace ba saboda dukkan waɗannan ababe ubangiji ta'ala ya ainihin wato kawata mana su sannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa cikin hadisin muslim ma taraktu ba'di fitnatan adarru min ar-rijali ila an-nisa bambar wata fitina ba a bayina a bayana wacce take cutar da maza sama da mata kaga duka cikin soyayya ne cikin kaunar da ake nunawa Cikin hadisin da za mu tsaya a kansa hadisi ne wanda shi ma musulmi ya ruwaito hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dunya khulwatun khadira ita wannan duniyar da take kallanta wallahi dadi gare ta koriya ce shar kowa zai so a ce ya same ta yana wata yawa yana jin dadi yana fantamawa to ku sani wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah zai maye bayanku a kanta, ta mana za ku gaje ta ya gadar muku da ita duke wasu ce arzikin wasu ce amma sai sa ku ku gaje ta fa yanzu kai fa ta'malun Allah zai muku aka dai ga ya za ku aikata da wannan dukiya da gadar nan da za ku yi Allah dan ya ga ya za ku yi zai sa ku gaje dukiyar fattaqud dunya annabi ce ku tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku tsoron mata fa inna awwal fitnati bani isra'il don farkon fitnar bani isra'ila tarafin a akan mata ne ko ba ka bane ina mutumin da ya wallafa littafi mai babi guda dubu akan sharrin mata ya nuna ma wata mata ta ce ya ce komai na ciki ta ce maganar littafin sai ta wurga rijiya ya ce ka rubuta wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tsibara wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi love